أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد za mu tashi darasi na 44 a karatunmu na alfiyar al'imam ibn malik rahmatullahi alaihi tare da sharhinta na ibn aqil rahmatullahi alaihi ma yau za mu tashi babin af'alul muqaraba sabon babi yau bakwai ga watan jumadal akhir hijira ta 1442 wadda ta daidai da 31 ga watan daya shekara ta 2021 ta miladiya bismillah alhamdulillahi wahda والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ويقول المصنف رحمه الله na'am ya نعم يقول المصنف رحمه الله أفعال المقاربة وتوفي إليه suke kusantar da wato labarinsu ya zuwa ga mubtada ɗinsu wato wannan shine kaso na biyu na annawasik wato fi'ilai waɗanda suke shafe hukuncin aliftida mun yi kana wa akhawatuha to yanzu kuma za mu yi af'alul muqaraba bayan an gama al'ibtida sai kuma aka zo abin da yake shafe hukuncin al'ibtida aka fara da fi'ilai sannan daga baya zo zo magana harfai to fi'ilan kuma nau'i biyu muka yi kana wa ha, sannan kuma muka yi yanzu za mu yi af'alul muqaraba na'am ka kana kada wa asa lakin tadar غير مضارع لهذين kabar. Na'am. ya ce ka kana kada wa'asa lakin nadar gairu mudari'in lihazai ne khabar kada da asa kamar kana suke eh, kada da asa kamar kana suke kada ma'anarta ai yi yana daga cikin ma'alan fi'il wato al-taqrib a kusantarwa ya kusata wa asa sai dai asa ta kunshi tare da kusantarwar akwai attaraji a cikin da akwai kauna yace lakin nadar gairu mudari'in li hadaini khabar sai dai lakin nadara lakin gairu mudari'in wato nadara gairu mudari'in khabar <clears throat> li hadaini wato abinda ba fi'il mudari' ba kadan ne kasantuwarsa halin kasancewarsa labari ne ga waɗannan fi'ilai guda biyu hmm, saboda haka kaga habar ɗin da ya kawo na ƙarshe a hal ne ai nadara gairu mudari'in nadara shine a fi'ilul madi fa'ilinsa gairu mudari'in habar kuma sai zamanto hal na shi fa'ilin alladhi huwa gairu mudari'in wato kaɗan ne fi'ili da ba mudari'i ba halin yake halin kasancewarsa labari lihazaini ga waɗannan fi'ilai guda biyu wato da kada da asabi na'am هذا هو القسم الثاني من الافعال الناسخه للابتداء yace to wannan shine wato kaso na biyu na fi'ilai waɗanda suke shafewar hukuncin al-ibtida wa huwa kada wa akhawatuha sune kada wato lafazin kada A'a, wa'akawa da 'yan uwanta. Wudakar al-musallin ku minna a hada To al-musallin ya ambuci fi'ilai guda goma sha ɗaya. Wulaƙila mafi annaha a Futsal. Babu saɓani a cewa fi'ilai ne, sai casu kawai. Fa naƙalin Zahidu an sa'ar a nahar. To a Zahid ya naƙalto daga Sa'alam cewa harasi ce. an nasabta wannan magana ma ya zuwa ga ibn sarraj to abin da yake sahihi shine cewa fi'ili ce saboda dalilin cewa ta ɗin fa'il ta sadu da ita haka zalika wa akwatuha da 'yan uwanta sun sadu da ita kuma mun yi maganar a cikin alamomin fi'ili mun ce ko bi ta fa'alta wa atat wa yaf'ali eh eh <laughs> ya fi'ilun yanjali to kun ga in dai aka samu ta fa'alta wa akhawatu ha sun sadu da ita kaga ya tabbata cewa fi'ili ce na'am ah, bi اتصال تاء الفاعل واخواتها بها نحو بها عصيت Wa عصيت وعصيت وعصيت Mm, da wa asaita ita ma mm. eh, wa asaituma wa asaitum antum wa asaitunna antunna ah, kun gani to wannan duk dalili ne akan cewa fi'ilai ne ya eh, fi'ili ce na'am Wa وهذه الأفعال تسمى أفعال المقاربة to ya su waɗannan fi'ilai ana ce musu ana ba su sunan af'alul muqaraba walaysat kulluha lil muqaraba amma dukkanin su ba dukkanin su ne suke lil muqaraba ba ma'anan muqaraba ai wato a wato qurbul khabar lil musamma bismiha qulbu khabariha lismiha shine wato labarin yana kusantar sunan nata hmm. balhi ala salasati aqsam to yace balhi ala salasatu aqsam ala salasati aqsam wayannan fi'ilai guda goma sha ɗaya dinnan ba dukkanin su lil muqaraba ba kaso uku ne na farkon su wanda yake nuni akan al-muqaraba wato kusantuwar labarin ya zuwa ga suna sunan shine ita ce kada da karaba wa aushaka dukkaninsu ma'anarsu at-taqrib kusanta ya kusata wanzani ma dalla ala raja kaso na biyu wanda suke nuni akan ar-raja kauna ita ce asa da hara da ikhlaulaka mm. mm. ikhlaulaka bi ha'il mu'jama na'am na uku kuma kaso na uku ma dalla alal insha wanda yake nuni akan faruwar wato shiga cikin abu ashuru wato fara abu ita ce su ne ja'ala da tafika da akhadha da alika da ansha'a dan haka ba ta suna da cewa af'alul muqaraba to ba ta suna da ake da cewa af'alul muqaraba yana daga cikin ba ma abu wato wanda yake alkullu gaba daya da sunan alba'adu sunan wani bangare eh. wa kullu hada ala to dukkaninsu su su kaso guda uku suna shiga akan almubtada wal khabar sai ta da mubtada raf'a ya halin kasancewar mubtada din ya zamanto sunanta kuma ya zamanto shi labarin mubtada din sai ya zamanto shi ne labarinta a matsayin a bigiran nasaba wannan shine abin da yake nufi da faɗinsa ka kana kada wa asa lakin na kabara fi hadal babi la illa mubari'an sai dai labarin wato abinda yake zamantowa labarin a wannan babin baya kasancewa sai fi'ili mudari kamar kada zaidun ya komu ba za ka ce kada zaidun ka'iman ba kamar yadda za ka ce na zaidun ka'iman wa'asa mm. zaidun an ya koma an kara mm. da an asa zaidun ba ce asa zaidun ya komu ba asa zaidun an ya koma zai zo na abin da yake shine galibi bambanci tsakanin asa da kada zara maji usman ba da asa wa kada to zuwansa su halin kasancewarsa suna zuwan labarin ya zo a suna ba fi'ili ba bayan asa da bayan kada wannan nadara ya wato kaɗan ne mm. na'am da'iman la in ni asaitu sa'ima eh aksarta fil azli. ka yawaita a cikin zargi mulihan kana mai lallaci a cikin zargin da'iman kana mara yankewa mai dawama a cikinsa la tukfiran to kada ka yawaita fa inni asaitu sa'ima ni fa wata ni tayuni mai azumi ne kaga yace maimakon yace inni asaitu an asuma mm, sai yace inni asaitu sa'iman mm. da kuma fadin wani da kuma fadin sha'ir fa ubtu ila fahamin wa ma kittu a'iban wa kam mithliha faratuha wa hiya tasfiru wa hiya tasfiru mm. <clears throat> yace fa ubtu ila fahmin sai na komo ya zuwa ga fahimta ya zuwa ga ganewa wato bayan da kenan a da bai gane ba saboda shiga ya makance cikin soyayya eh, mm, ko da yake na'am fa'ubtu ila fahimin sai na koma zuwa ga kabila ta ai kabilar faham Eh, ila ƙabilati ya hiya ƙabilatu faham hmm. ah, wa ma kittu a'iba na kusa ba zan dawo ba wa kan mitliha faraktuha da yawa kwatankwacinta wadda na rabu da ita hiya tasfiru alhali tana wato a tasfir wanda yake shine fito kenan ko hmm. Hmm, ah, bari mu garanta alluga ubtu raja'tu فهم اسم قبيلته وأبوها فهم ابن عمرو تصفير أراد أنها تتأسف وتتحزن على إفلاتي منها بعد أن ظن أهلها أنهم قد قدروا علي وقصة ذلك أن قوما من بني لحيان وهم حي من حذيد وجدوا تأبط شرا يشتار أسلا من فوق جبل ورآهم يترصدونه فخشي أن يقع في أيديهم فانتهى من الجبل ناحية بعيدة عنهم وصب ما معه من العسل فوق الحجر ثم انزلق عليه حتى انتهى إلى الأرض ثم أسلم, قديم ثم أسلم قدميه للريح فنجا من قبضته من قبضتهم wato fa'ubtu ila fahmin na dawo ya zuwa ga kabila ta wa ma kittu a ba na kusanta wato ba zan dawo ba wa kan mitli ha faraktu ha wahiyar tasfiru wato da yawa irin wannan kabilar faraktuwa na rabu da su wahiyar tasfiru alhali wato suna bakin ciki akan cewa na kubuce na tsira daga gare su Shi ne ma'anar a bisa sharhin da ya yi baitin <laughs> ni kuma abin da na kiyaye yadda muka karanta da da da malam shehu yadda ya fassara mana faubtu ila fahmi sai na dawo zuwa ga fahimta wa ma kittu aiba na kusata ba zan dawo ga fahimtar ba wa kan misliha faraktuha wa hiya tasfuru da yawa mace kamar ta haka na rabu da ita tana wato a fito na bakin ciki mm, wato eh eh wa kan mitliha ai wato wannan zai kuma zo almaskura wadda wadda waƙin yake shaida gare ta mm, mm, kamar kamar hatta tawarat bil hijab eh wa kan mithliha da yawa wato mace kamar ta faraktuha na rabu da ita wahiyar tasfiru tana bakin ciki mm, wato bata dauke hankalinsa yadda bai fahimta ba amma shi kuma anan Muhyiddin Abdulhamid abin da yace kenan alfaham ma'ana qabilat faham abuhum abuha faham ibn amr ibn qais ailan qais ailan na'am to mm, ashahid wa ma kidtu aiban gani yanda ya kawo iya <clears throat> kawo habaru kada a isman walaysa bi fi'lin mudari'in hmm. na'am huwa هو مراد المصنف بقوله lakin nadara ila اخره eh wannan shine abin da al-musannif yake nufi da yace lakin nadar ya zuwa ga karshen baitin wato wannan kadan ne ai nadir lakin fi qawlihi gaza murad al-iham a cikin faɗinsa da ya ce lakin nadar gairu mudari'in li hadai ne khabar gairu mudari'in din nan wato akwai rikitarwa domin suna zai shiga ciki da kuma azzarf dal jar wal majrur da jumla ismiya da kuma jumla fi'iliya wadda take ba da mudari'i ba kulluha eh, khabaran ana asa wa kada amma zuwan waɗannan gabaki ɗayansu bai zama to kaɗan ne ba wajen su zo a matsayin labari ga asa da kada abinda ya zama to nadiri wato suna abinda wato habar labarin ya zo halin kasancewarsa suna amma waɗannan ko sauran ba a taɓa jin wato cewa sun zo a matsayin labari ga waɗannan fi'ilai ba an fahimta annadir shine al-ism ya zamanto shine al-khabar ya zo halin kasancewarsa suna amma jaruwar majrur da azzarf da kuma jumla fi'iliya wadda fi'ilinta fi'il madi ne to wannan ba a taba ji masu zo a matsayin labari na waɗannan sunaye ba su babu su ne kwata-kwata amma al-ism wannan yana zuwa sai dai nadir to shine tashihin da yayi ma yayi ma ibn malik لكن محي الدين عبد الحميد كتشا ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراف بأن في كلام الناظف ناظم حذف الواو وما أطف وما عطفته وأصل الكلام لكن ندر غير غير مضارع لهذين وأخواتهما خبر وقد ندر مجيء خبر جعل جملة فعلية فعلها ماض في قول ابن عباس فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسوله فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا كذا أرسل رسولا شيني خبرها كو على أن آه على أن صدق صدق قوله غير مضارع يكفي فيه سورة واحدة وهي الاسم المفرد wannan dai ka dai masa dai abin nan ne yani yasduq amma kuma wato sai ya zamanto kan cewa ta'arif ne jami' ghair mani <laughs> eh, ko tunda dai an ji ghair mudari al-ism ya shiga to shi kuma ya ce wa ai yasduq inda ism ya shiga shikenan kama kuma bai fitar da wani wani sunan ba kuma sharadin irin wannan sharadin ta'arifi ya zamanto jami'an mani'an na'am وكونه بدون أن بعد عسى نظر الأمر فيه أوكيسا وكونه بدون أن بعد عسى نظر وكاد الأمر فيه أوكيسا kasancewar labari wa kaunuhu ala udu ila alkhabar kasancewar labarin waɗannan sunaye biduni an ya zo ba tare da an ba ba da asa bayan asa nazurun wannan kalil kaɗan ne wa kada al'amru fihi ukisa al'amarin ku kada a cikinsa ukisa ya zamanto akasi ma'ana zuwansa zuwan labarin da an a kada to shi ne nazaru wato rashin zuwansa da an shi ne alkafir hmm. an fahimta hmm. eh. na'am wato gwamuwar kasancewar labarin asa wato haduwar suna a labarin asa tare da an kasir wannan yana da yawa kuma a jarradar da shi wato a kadaita shi daga an ya zamanto babu an tare da labarin qalil wannan kadan ne wannan shine mazhabar sibawaihi wa mazhabu jumhurul basariyin a mazhabar jumhurul basriyin kuwa cewa labarin ita asa baya zamantowa mujarradi an tsiraita shi daga an illa a cikin waka labarin an a cikin bai zo ba a cikin alkur'ani face tare da an labarin asa bai zo ba a cikin alkur'ani illa wato face an yi iktiranin an hada shi tare da an Allah ta'ala ya ce an ya atiya bil fathi ka gani fa'asallahu an ya atiya bil kuma Allah Allah azza wa jalla yace asa rabbakum asa rabbukum an yarhamakum ka gani an yarhamakum bai ce asa rabbukum yarhamukum ba sai da ya kawo an A alkur'ani babu inda zo ba tare da an ba hmm. eh bai na bainal adaitun min minhum wadda. na'am an la akuna ka gani an la akuna bi du'a'i rabbi fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu na'am na'am wa min wurudihi bidun an qawluhu to daga zuwan labarin an da yake labarin asa ba tare da an ba faɗin sha'iri amsaitu fi na'am na'am asal karb asal karb alladhi amsaita fihi yakunu wara'ahu farajun qarib <clears throat> wato ya kusata ana kauna alkarb wato bakin ciki da damuwa alladhi amsai fihi wanda ka wato yammacu a cikinsa yakunu wara'ahu farajun qaribun farajun yayewa makusanciya ta kasance bayansa za ta kasance bayansa to ina ismu asa alkarb to ina labarin asa yakunu yakunu to me shahid din ya zo mujarradan min an babu an babu an na'am da kuma faɗinsa lahu kulla yaumin fil khaliqati amru asa farajun ya'ti bihi innahu lahu kulla yaumin mm. fil khaliqati amru wato ya kusata yayewa a wato Allah zai zo da ita innahu shi Allah lahu kulla yawmin fil khaliqati amru lahu amru ya da lamari kulle yawmin a kowace rana fil khaliqati fi khaliqatihi a cikin halittarsa kullun kulle yawmin huwa fi sha'an eh. to ina sunan asa faraj ina labarin ya'ti ya'ti bihi Allah menene shahidin ya zo mujarradan min an al-khabar ya zo mujarrad ah, min an na'am to ita kwa kada to sai al-musallim ya ce ita kuma ta zo akasin asa wato wato a kishiyar asa sai ya zamanto da yawa a wajen labarinta ya zamanto wato an tsiraita shi daga an amma haduwarsa da an sai ya zama to ya karanta wannan sabanin abin da wato yan andalus suka yi nasi a kansa cewa wato haduwar sunanta da an wannan ya keɓanta da waka ne kadai to daga wato tsiraita ta daga an faɗin Allah qauluhu ta'ala faɗin Allah ta'ala wa ma kadu yaf'alun fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun ina ismu kada kada ismu ismu kada wawul jama'a eh wawul jama'a damir muttasil ina khabaruha yaf'alun yaf'alun na'am وقال من بعد ما كان تزيغ قلوب يزيغ يزيغ to kuna da kira'a ne ta zigo akwai kira'a ta zigo eh na'am san shi yasa a ran mai karanta ta haka saboda <laughs> saboda eh kona eh ta zigo ne ko shi ya karanta ta haka eh a ku nuskar ko amma ka mm. Mm. ta da ya zegu shi ne hafs da hamza albakun duk ta zegu ne <laughs> na to kun gani min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum to ina sunan kada aina ismu kada damir damir mustatir takdiruhu kada mm, kada ismu kada mm. eh eh to khabaruha eh, tazigu qulubu tazigu qulubu na'am <clears throat> gashi nan yadda ya zo menene shahid din mujarradan min min an na'am mhm na'am bi an to daga cikin haduwar sunan kada da an qauluhu sallallahu alaihi wa sallama fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma kittu an usalli al-asra hatta kadati an tagruba ma kittu an usalli al-asr hatta kadati shamsu an tagruba na kusa ban yi sallar asar ba har sai da rana ta kusa ta faɗi amma ma kittu usalli al hatta kada ta shamsu tagrub haka riwayar take na'am babu an din saboda haka sai dai shahidin din a wata riwaya ce bari mu gani ai ibn malik ya kawo ta a cikin التوضيح على التصريح مثلا يا يا ابي النصر كاد الفقر أن يكون كفرا eh akwai an kwarai bari da Allah ga wannan a tasrih a a a a tawdih li mushkilat jami' as-sahih na'am a'a bukari hmm. yawa eh, an usalli al-asr hatta kadat ash-shamsu taghrub taghrub eh, babu an din qultu ah, malik yace ah, yau sai kuma wa qawlu anas famakidna kidna an nasila ila manazilina fama kidna an nasila ila manazilina wa qawli ba'd as-sahaba wal burmatu bayna al-athafi qad kanat قد كادت أن تنضج وقول جبير ابن مطعم كاد قلبي أن يطير تضمنت هذه الأحاديث وقوع خبر كاد مقرونا بأن وهو مما خفي على أكثر النحويين أعني وقوعه في كلام لا ضرورة فيه والصحيح جواز وقوعه إلا أن وقوعه غير مقرون بأن أكثر أكثر وأشهر من وقوعه مقرونا بأن ولذلك لم يقع في القرآن إلا غير مقرون إلا غير مقرون بأن وما كادوا يفعلون لا يكادون يفقهون حديثا كاد يزيغ قلوب فريق منهم لقد كدت تركنوا إليه أكاد أخفيها يكادون يسطون يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار ولا يمنع عدم وقوعه في القرآن مقرونا بأن من استعماله قياسا لو لم يرد به سماع لأن السبب المانع من اقتران خبر من اقتران الخبر بأن في آه، في آه، أفعال المقاربة هو دلالة الفعل على الشروع لطفق وجعل فإن أن تقتضي الاستقبال وفعل الشروع يقتضي الحال فتنافيا ومما لا يدل على الشروع كعسى وأوشك وكرب وكاد فمقتضاه مستقبل فاقتران خبره بأن مؤكدة مؤكد لمقتضاه فإنها تقتضي الاستقبال وذلك مطلوب فمانعه مغلوب kun ji wani larabci wato ga hujja ta tabbata da haka mani'uhu maghlub fa idan zamma ila hadha ta'lil istimalun fasih wa naqlun sahih kama fil ahadith al madkura ta'akkada ad-dalil wa lam yujad li mukhalafatihi sabil <laughs> وقد اجتمع الوجهان في قول عمر رضي الله عنه ما كدت أن أصلي الأثر حتى كادت الشمس تغرب توكاجي وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويته بالسند المتصل كاد الحسد يغلب القدر وكاد الفقر أن يكون كفرا إيه، كاجي هذا قد أبيو أي حديثي ومن الشواهد الشعرية في هذه المسألة قول الشاعر أبيتم قبول السلم منا فكدتم لدى الحرب أن تغنوا السيوف عن السل عن السل عن السل إيه سل السيوف وهذا الاستعمال مع كونه في شعر ليس بضرورة لتمكن مستعمله من أن يقول أبيتم قبول السلم منا فكدتم لدى الحرب تغنون السيوف عن السل Eh, turnuna eh, turnuna suyufa eh haka ne ladar harbi turnuna suyufa kaga babu darura kai insha Allah yan risala ce yan kankanwa littafin wannan wato abin da ya faru a zuwa aka yi aka karanta sahihul buhari a gaban ibn malik da riwayar yuniniya wannan nusar yuniniya din da muke da shi yunini din a gabansa aka karanta ta duk ikhtilafatun nusa da riwayoyin ibn malik yana taujihin su ta fuskar nahau <laughs> eh, haka aka yi a dimashq eh, eh. to saboda haka kaga wannan riwayar kenan ta zo uku nan ya ambaci ma kitu an usalli al-asr hatta kadati shamsu an tagruba ta zo kuma ma kitu usalli al-asr hatta kadati shamsu tagruba da ma kitu an usalli al'asar hatta kadati shamsu ta group saboda aka kun ga shahid ya zo akan aljam'u bainahuma an fahimci abin da ibn malik ya ce ya ce in ma da ba a samu sama ba ikiranul habar tare da an din ya juzu aklan tunda tana maɗan abin da yake fil mustaqbal ne dama abin da ya hana shigar an saboda waɗanda suke nuni akan ashuro kamar ja'ala da aushaka ah, waɗannan suna nuna ashiro farawar aiki sau da aka shigar an ba zai dace ba amma abin da zai zo fil mustaqbal ne to shigar an wannan babu abin da zai hana shigarsa saboda haka wato kiyasi ya halatta shigar ta balanta kuma aka zo aka karfafa tare da sama'i na'am mhm. ah, wa qawluhu sha'ir ko kadatin nafsu izada hashu raifatin wa burudi ya ce kadatin nafsu an tafi ba alaihi ransa wato ta kusa ta kwarara daga gare shi wato ransa ya fita ya mutu iz gada yayin da yawa ya gari hashwa raitatin wa burudi a arraita me fassara arraita dinnan bi fathil ra'i wa sukuni ya al-musanna al-mula'a idza kanat qit'atan wahida wa arada huna al-akfan allati yulaffu fiha al-mayyit idh gada hashwa raitatin wa burudi yayin da yawayi gari yana tsakankanin wato a tufar da suka da a raifa wato tufa wadda take mayafi kenan mm, wadda take a mayafi a kifa daya ba tufa wadda take a mai guda biyu ba wa burudi da alburud alburud wato bargo yana kinaya ne akan likafani. to menene shahid anan an tafi ba alaihi an tafi ba dukulu an iktiranu khabar kada bi an min an to alhamdulillah na to eh ya isa haka dan mu samu mu yi to mun yi kada da asako to سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك